بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid a yau insha Allah za mu darasi na 48 za mu tashi babu lahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu a fima kuma, fata Allahu amma yushrikun wato ubangiji ta'ala yana cewa a ta kuma yayin da ya ba su salihan wato da lafiyayye miji da matan ja'ala lahu sai suka sanya masa abokin tarayya a fima kuma, wato a cikin abun da ya ba su din maimakon su gode wa Allah su yi tauhidi sai suka ainihin yi wa Allah shirka cikin ɗan da ya ba su ko suka ambace shi da wani suna daban wanda yake nuna kamar shi bawan wani ne ba bawan Allah ba subhanahu wa ta'ala ko kuma suka mai da shi ba yahude ko suka mai da shi ba nasari wato ya zama na baya kan tauhidi maimakon su tsora shi akan fitira wato ta tauhidi wanda ubangiji ta'ala ya halitte shi akan ta sai Allah ta'ala ce fata'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma yushrikun daga ainihin irin shirkan da wato kafurai suke yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ayan malamai sun yi saɓani a kan wa take magana, su zai zancen da ya fi inganci, tana magana ne a kan mushurkai, da wanda suka kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya musu ni'ima na ɗa sai su mai da shi wato bawan wani ba bawan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma wasu malamai sun tafi akan ayar tana magana ne akan annabi adam da hawwa'u su ne wanda aka ba su daɗin suka yi wa Allah subhanahu wataala shirka a cikin ɗan amma dai wannan magana tana da rauni kwarai da gaske kasancewa annabi adam annabin Allah ne hawwa'u matar annabin Allah ne amma farkon siyakin ayan yadda maganar ta koro zai iya ba mutum wannan ma'ana ɗi saboda ubangiji subhanahu wataala yana magana ne akan annabi adam sai ya shigar da ainihin wato wannan magana ne kamar yadda ubangiji ta alake cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalan hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'a wallaha rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma ataakuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima ataahuma fata'ala allahu amma yushrikun ubangiji ta'ala ya ce shine wanda ya halicci ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam alaihi salatu wassalam sannan waje alamin ha zawjaha ya halicci wato matar wannan ran daga ran wato ya halicci hawa'u daga wani bangare na jikin annabi adam alaihi salatu wassalam liyaskuna ilaiha don ya samu nitsuwa zuwa gare ta bangi ta ce falamma gashaha kaga duk ana magana akan annabi adam yayin da ya sadu da matarsa hawa'u hamalat hamlan khafifa sai ta ɗauki wani ciki ciki mara nauyi wato lokacin bai wuce a ce yana digon mani ko jini ba famarrat bihi sai ta ci gaba da ɗaukan ciki din ina ta girma yaro ina ta girma a cikin ta falamma asqalat yayin da cikin yayi nauyi yaro ya girma a cikin cikin da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin su wato kaga kenan annabi adam da hawwa'u shine zahirin ayan la in ataitana salihan idan kuka bamu idan ya Allah idan ka bamu da salihan wato mai cikakken halitta wato basharan sawiyan da mai cikakken halitta domin kamar yadda zamu karanta a can gaba da suka yi cike din sun ji tsoron kada su haifi wani wanda abin da kasu haifi wani abu ba mutum ba kasu haifi dabba ko su haifi aljana ko aljani su shi suke ta roƙon Allah ya ba su salihan wato ɗa wanda yake mai cikakken halitta iska ce idan ka bamu da na kunan na minar shakiri za mu kasance daga cikin masu gode maka za mu kasance daga cikin masu gode maka to kuma tsaban sai suka haifi mutum ba su haifi ainihin wato shagga ko wani aljani ba to daga nan kisan annabi adam ta ƙare sai aka shiga kuma jinsin ɗan adam wanda shi ma yana da mata kuma idan matarsa tana da ciki yana murna dai matan ta haifi ta haifu lafiya kuma ta haifi lafiyayyen yaro to shikenan zai alkawari zai gode wa Allah subhanahu wata'ala idan haka din ta samu to sai Allah ta lafi falamma atahuma salihan wato shi dan adam kenan da matarsa yayin da ubangiji ta'ala ya bashi da wanda yake mai cikakken halitta basharan sawiyan da mai cikakken halitta ba dabba ba ba wani shagga ba ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya wa Allah abokin tarayya cikin abun da wato ainihin ya ba su wasu ce masa Abdul Haris wato bawan mai noma ko bawan shedan ko su mai da shi bai hude ko su mai da shi wato ainihin banasare wa ta'ala Allah amma shirkun ubangiji ta'ala ya ce ya daukaka daga abinda kafirai suke masa shirka da shi to idan ka koro maganan ka tafi da ita annabi Adam da Hawwa'u za ta baka kamar su ne su kai wannan wato ainihin wannan abu kuma akwai wasu riwayat wasu hadisai da basu inganta ba da kuma maganganun wasu daga cikin sahabbai wanda suke nuna cewa annabi Adam ne da Hawwa'u ake nufi da wannan aya sai dai malamai sun ba da amsan waɗannan ma ya zama hadisi bai inganta ba ko kuma daga wajen isra'iliyat aka samu wato bayani ne na banu isra'il ba magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad na imam ahmad an ruwaito daga samratu bin jundu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace ma hadisi yana da rauni yace lamma waladat hawwa'u tsafa biha iblis yayin da hawwa'u ta haifi ɗanta na farko farkon ɗa da aka haifa a duniya to iblis ya zo ya kewaye su wa kana la ya'ishu laha waladun sai zama ɗa baya rayuwa duk ɗan da ta haifa sai ya rasu duk ɗan da ta haifa sai ya rasu fa qala sai iblis ya zagayo yace musu sammihi abdul haris yake ga hawa'u yace hawa'u ki kira wannan yaron abdul haris asalin al haris shine mai noma ma'khudhu min al harf to amma an ce ana cewa shaidan alharis manomi to kenan a ambace shi bawan shaidan ba bawan Allah ba da mako a ce masa abdullahi to sai a ce masa abdul haris sai shaidan ya musu wato ainihin wannan wahayi fa innahu ya'ishu sai ce to zai rayu fa sammathu abdul haris fa asha shikenan daga 'yan sai da ta haife sai ta sa masa suna wato abdul haris bawan manomi kuma sai ya ci gaba da rayuwa yace wa kana zalika min wahyi shaytani wa abi wani ya kasance daga cikin wahayin shaytan ne da umarnin shaytan amma na hadisin bai inganta ba imam ahmad ya rawaito shi imam tirmidhi ya rawaito shi amma da isnadi wanda yake da'ifi da'ifi ina da wuya annabi adam da hawwa'u wanda shaytan yayi kutukutu kutu yayi sababin wato fitansu daga aljanna da sababin sun ci dan itace ce musu wannan itacen idan an ci shi ba a fita daga aljanna ku ci wannan dan itacen kuma dama an musu doka su ci sai suka ci shike ne zama sabbin fitan su aljanna kuma sannan a zuwa ce ya sake rudan su kuma sun rudu ina da wahala so da la yudagul mu'minu fi juhurin marratain ba a tsara mumini a cikin rami ɗaya sau biyu idan ka jefa in ka sa hannunka a rami sai maciji ya sare ka ai ba za ka sake mayarwa ba to kaga ya za a ce ya sake kuma masa wannan abun? to shi wannan hadisin dai bai inganta ba sannan an ruwaito daga maganan shi samura din kansa wato yana cewa wato abin nan cewa annabi adam alaihi salatu wassalam shi ake nufi da wannan aya wato a matsayin maganar sa ne to sai wasu ka ce to wannan ba maganar manzo Allah ne sallallahu alaihi ba maganar samura bin jundu shi kuma zai iya ya karba ne daga wajen isra'iliyat wato irin abin nan yahudawa ko nasara wa'inda suka musulunta sai karɓo kisan daga su irin kisoshin da ba su inganta ba sannan haka na an ruwaito daga abdullahi bin abbas irin wannan maganan ita ma bata inganta ba za mu karanta ta a cikin littafi cewa annabi adam da hawawa ake nufi da wannan ayan shaidan ne ya ce musu su sa wa ɗansu abdul haris bawan shaidan ko a ce bawan manomi zai rayu da suka sa kuma sai dan ya rayu da kuma 'ya'yan ba sa rayuwa to amma zance mafi inganci kamar yadda aka rawaito daga al-Hasan al-Basri dai daga cikin tabi'ai yace kana hadha fi ba'd ahli al-milal wa lan yakun bi ahli yace wannan maganan da ake yi na cewa wato Allah ya ba su ciki da ya ba su kuma maimakon su gode wa Allah ta'ala sai suka ambace shi da wani suna daban maimakon su sa masa Abdullahi sai suka sa masa Abdul Harith wato bawa manomi ko bawan shida yace wannan ba annabi adam ake nufi ba ya kasance a cikin shashin wasu masu addinin ne kamar yahudu ko nasara ko makamantansu sannan ya sake cewa kuma ana biha zuriyata adam wa man ashraka minhum ba'dahu wannan ayan ana nufin zuriyan annabi adam da duk wanda ya shirka bayan annabi adam saboda haka wanda aka haifa masa da mai da shi bai hude ko ba nasare ko ya sa masa wani suna da yake nuna bawan wani ne ba bawan Allah ba to da shine ayan take magana amma ba da annabi adam ba shi yasa nuri yace humul yahudu wan nasara razaqallahu waduhum wa nasaru. sune yahuda da nasara Allah ya azurta su da 'ya'ya, to amma sai suka mai da 'ya'yan yahudu kuma suka mai yahuda suka mai da yayan su nasara maimakon su zama musulmi domin an haife su akan fitira kamar da manzo sama ya tabbata yace kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowa ana haifansa akan addinin musulunci iyayensa sai su mai da shi ba yahudiya ko ba nasare ko ba majusi kaga nan ana magana akan yahudu da nasara to ibnu kafir yana rinja a cikin tafsirin sa yana rinja da maganar hasan al-basri yace wa hadhihi asanidu sahiha an al-hasan rahimahullah annahu fassara al-ayata bidhalik wa huwa min ahsani tafasir wa aula ma humilat alayhi al-ayah yace waɗannan ruwaye da aka ruwato daga Hassan Basari cewa ba annabi Adam ake nufi da wannan ayan ba kuma ba Hawwa ake nufi da ita ba na nufin mushrikai a cikin zuriyan annabi Adam din wa'annan dukkan ruwaye da aka ruwato sun inganta hasan Basari ya fassara wannan ayan da shi da su sai ce to wannan kuma yana daga cikin mafi kyawun tafsirin da aka yi wa wannan ayan cewa ba annabi Adam ake nufi wasu mushrikan ne daban sannan kuma yace shine mafificin abin da za a ɗauki ayan a kansa ma'ana a fassara ayar da wannan bayanin ibn hazam az-zahiri kamar yadda malai kawo a wannan littafin qala ibn hazam ibn hazam ya ce shine ibn muhammad ibn hazam az-zahiri wato al-andalusi wanda yake mazhaban zahiriya yace ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah dukkan malamai sun yi sun yi ittifaqi a bisa haramta duk wani suna da ake bautar da shi ba don Allah ba sai ka misali ka abdi umar kama a ce bawan umar wa abdul kaba da bawan kaba wa ma ashba zali da abun da ya kama da wannan shi yasa aka ruwaito ingantacciyar ruwaya daga wajen magabata cewa annabi adam in ya haifi ‘ya'yansa yana sa musu abdullahi ne ko ubaidullahi saboda haka ba cewa abdul haris to dukkan malamai sun yi ijma'i cewa duk wani suna da za a ce abdu kaza to wannan sunan haramun ne haramun ne wannan sunan in dai ba abdullahi ba ko abdurrahman sai dai in an raba shi da sunan Allah ko a ce abdul aziz ko abdul ghaffar ko abdul wahab ko abdul jabbar ko makamancin wani amma a lan a ce abdu kuma a faɗe shi da sunan wani daban to wannan baya halatta wannan sunan wato ainihin haramun ne saboda haka daga cikin kyawawan suna akwai abdullahi wa abdurrahman saboda yana nuna bawan Allah ne bawan Allah mai rahama bawan Allah mai jin kai saboda haka in ka ɗauki kuma wannan sai ka canja ka cire sunan Allah ka sa sunan wani to shine sunan da yafi muni kuma a duniya kamar ka ce abdul ka'aba bawan ka'aba ko ka ce abdul nabi kamar na ana samu har yanzu a wasu kasashe sai ka ga sunan mutum wai abdul nabi bawan annabi ga wannan mummunan suna ne ko makamanci irin wannan ko abdul wali bawan wali ko abdul rasul ko makamanci irin waɗannan wannan mummunan suna ne kuma duk malamai sun ijma'i haramun ne irin wannan suna khairul asma'i abdullahi wa abdurrahman mafi alkhairi suna abdullahi da abdurrahman ya zo a riwaya wanda bata inganta ba khairul asma'i ma ubbida wa hummida fiyayyen sunaye ne wanda ake cewa abdu kaza abdu kaza a raba da sunan Allah a ce abdul aziz ko abdul ghafur abdul hafiz da sauransu da kuma ma wanda kuma ya zama akwai ma'anan hamdu a cikinsa kaman ahmad muhammad mahmud hamad hammad da sauransu sunaye ne masu kyau sai dai isnadin hadisin bai inganta ba amma dai sunaye ne kyawawa yace wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wannan sai ce hasha abdul muttalib hasha abdul muttalib wato amma banda abdul muttalib shi kan ba haramun bane ambaci mutum da Abdul Muttalib shi ba haramun bane me yasa bai zama haramun ba don Al Muttalib sunan wani ne sunan wani ne Al Muttalib din Al Muttalib domin daga talab ne mai nema to sai aka ware wannan sunan aka ce shi wannan sunan ba haramun bane kuma Al Muttalib baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala laysa min asma'illah to amma me yasa aka ce shi wannan sunan bai da matsala saboda asalin abin da ake nufi da abdun nan ubudiyatu rikki ne wato bauta ne irin na bayi kamar a ce wani bawan wani ne in fahimta kamar yanzu Ibrahim yana da bawa sunansa Musa to sai Ibrahim ya ce haza abdu Ibrahim wannan bawan Ibrahim ne ma'ana bawa irin na bauta ba na ibada ba kasancewansa bawansa ne da ya saye shi ko ya gaje shi yana masa hidima. bawa na hidima. to shi ma wannan asalinsa Abdul irin wannan ne kaga ba a nufi magana akan cewa shi bawansa ne na bauta masa ba to da haka malamai sai suka cire wannan suka ce asali kuma wato shi mai wannan sunan Abdul Muttalib ana ce masa Shaybatul Hamd Shaybatul Hamd to sai sa Al Muttalib din sai ya tafiya da shi yazo da shi garin Makka garin iyayensa maza wato garin babbanunsa kenan yana goye da shi a bayan abun hawansa ko ko kuma ainihin dokinsa ko alfadari ko makamancin wannan to lokacin da ya sauka a maka mutanen maka suka gan shi sai suka ga duk ya jirkita jikinsa gaba ɗaya kura saboda me saboda tafiya to sai suka yi tamanin bawan mutalib din ne shi mutalib bai yi kura sosai ba amma shaibatul ham shi ya yi kura to sai suka yi tamanin bawansa ne ba ɗansa ba ne saboda haka kawai sai suka baffa ba baffa wato ba ba ɗan ɗan uwansa ba ne alhalin kuma babbansa ne taho mutalib din babbansa ne kenan dan dan uwansa ne sai suka ce to ai wannan bawan wane ne shikenan sai suka kira suka ce Abdul Muttalib suka ce bawan Muttalib illa su magana akan kansa sai suka ce Abdul Muttalib bawan Al Muttalib to sai wannan sunan ya bi shi sai aka manta da sunan sa ma gaba daya to kaga wannan ba Abdu na na bauta ake nufi ba Abdul Muttalib ana nufin wato bawa na Muttalib wa bawa mai masa hidima to sai zama da wannan sunan kawai ake kiran sa har aka manta da sunan sa ma gaba daya in ba ka ce Abdul Muttalib ba ba za ka ainihin wato ba za a gane wa ake nufi ba mun fahimci asalin sunan kama duk da haka zai ishe mu ba wannan kawai cewa asalin sunan kaza ne kaga da yace to me yasa ba za a canja shi ba ai zai bada mummunan ma'ana sai muka samu wani dalili mai karfi kuma hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya san sama da kansa ya kira wannan sunan yace anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib tuni annabi ne ba da ƙarya kuma ni dan abdul muttalib ne to bai kaga tun da ya ambaci suna yace anamnu abdul muttalib ni dan abdul muttalib ne to sai ba haramun ne a faɗi haka din ba so da ba ana nufin bawa mai bauta masa ba a bawa mai masa hidima ake nufi ana kamar yadda zo a cikin sayyid bukhari da muslim wani mutum ya tambayi al barra bin az yake ce masa a farartum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yau mahunai yace yanzu kun gudu a ranar hunaini kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mun sani yakin hunai an yi shi bayan an yi fatahu makka kuma aka tafi da wanda suka musulunta a fatahu makka mutum dubu takwas suka bude garin makka da yaki a lokacin da aka bude makka kuma mutum dubu biyu suka shiga musulunci saboda haka mutum dubu goma aka tafi da su hunai, yakin hunai to lokacin da aka tafi din su sahabbai sun rutsu da yawansu sai suka ce ai yau kam ba za a rinjaye mu ba yadda muke da yawan nan ba ba za a rinjaye mu ba mu da mu yi nasara sai suka rudu ba su mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala ba to shine sai Allah ya jarrabe su kamar yadda wannan hadisin yake gaya mana kun guduwa abun nan eh, kun gudu kun bar manzo Allah ta sama ranan Hunain sai ce lakinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yafirra sai dai manzo Allah fa bai gudu ba mu ne muka gudu amma manzo Allah bai gudu ba sai ce abin da yake faruwa kuma inna hawazina ko inna hawazin kanu qauman rumatan wato kabilan hawazin wanda wanda suka fito da su yaki manzo Allah ta suna shi da sahabbansa don sun ji labari sun ci galba akan mutanen Makka to sun kasance mutane ne wanda suka iya harbi sun iya harbi kwarai da gaske sun kore wajen harbi da kibiya to sai sai yayi inna lamma laqinahum hamalna alaihim fanhazamu fa aqbala almuslimuna ala alghanaim lokacin da muka kai musu dauki mun rusa su gaba ɗayan su shikenan musulmi kuma sai suka kefu akan ganima sai aka kama diban ganima lokacin da ake diban ganima fa shikenan sai suka kama musu ruwan kibiya shine ke cewa fastaqbaluna sai suka ainihin fiskance mu bisahmi da kibiya a wata ruwan farashaku alaina suka dinga mana ruwan kibiya kawai shikenan sai a suka dinga musu ruwan kibiya lokacin da suka shagala da su ɗebi wato ainihin gani to wannan abin da ya faru kuwa shine sun je sun laɓe ne a cikin kwari kwari kwari kwari haka su sahabbai ba su san da wannan wurin ba su sun riga sun san da wajen wuraren mutewa su ne saboda haka da suka shagala kawai suna ɗiban wannan ganima kawai sai suka ji ruwan kibiya kawai ko ta ina ana ta zuba musu to sai ce fa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa lam to anan ne fa suka kama gudu aka kama gudu yace amma shi fa da gudu shi bai gudu ba kwata kwata yace wa qarra aituhu wa innahu la ala baqlatihi albayda yace na ganshi a wannan ranar lokacin da aka gudu shi yana nan akan alfadarin safari wa inna aba sufyana akhidhun bi jami'a abu sufyan yana rike da linzamin alfadarin alhalin shi ma a lokacin ya musulunta a fatahu makka a wannan shekarar ya musulunta ko a dan wannan kwanaki sai ce wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah yana faɗa yana kan alfadarin sa yana cewa anan nabiyu la kadhib anan nu abdul muttalib ni annabi ne babu ƙarya ni dan abdul muttalib ne ma'ana ku dawo ku dawo ni ba zan gudu ba manzo Allah sallallahu alaihi bai gudu ba wannan na haka wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi to da aka yi haka shine Allah ta'ala ya turo mala'iku suka zo suka tsori ta ainihin wato su wa'annan mayaka na Hunain wanda suka so Hawazin wanda suka zo Malik bin Auf yana ainihin jagorantar su ko Auf bin Malik shikenan sai mala'iku suka zo suka tsorita su shikenan musulmi suka dira akan su suka ci galba akan su aka kwakwace dukiyansu ganiman da ba taɓa yin ma irin ta ba a tarihin musulunci ko a tarihin yakin da mazalla ta suna yayi da kafir domin sun fito konsu da kwarkwatansu da tumakinsu da awakinsu da shanunsu da raƙumansu da zinari da azurfa da matansu da yaransu domin ya yi wauta ma shi shugaban yakin aku bin malik har wani yana ce masa to ya za a yi za ka tafi yaƙi ka fitar da dukiyarku gaba ɗaya kuma har da matanku da 'ya'yanku me mata za su maka me yara za su maka sai ce a ya yi haka ne saboda kada mayakan su gudu idan mutum ya juya ana yaƙi ya juya ya ga matarsa da ɗansa ko dukiyarsa ai bai zai ja da baya ba saboda haka zai kare ɗansa ‘ya'yansa da matansa to shikenan a sai inda rabon za a sha duka ne bari ba ta maganin komai shikenan suka je suka fada aka yi kace kace da su kuma aka kwace dukiyar sun gaba daya aka riba ma kowa da kowa aka dinga bawa lokaci a garin makka to kaga muhallu shayi shine manzo Allah ya dinga cewa anan nabiyyu la kadhib anan nu abdul muttalib ni annabin Allah ne ba ƙarya ni dan abdul muttalib yana nufin jikan abdul muttalib to tun da ya faɗi wannan sunan bai canja shi ba a sai ya halatta a faɗi sunan don ba ana nufin bawan mutsali wato mai bauta mutsali ba ana nufin bawansa mai masa hijima. to shi yasa suka ware ainihin wato wannan suna suka ce babu wani matsala a cikinsa don an cewa mutum abdul muttalib kuma yanzu haka a nan najeriya ma akwai wanda san sunansa abdul muttalib ana sa wannan suna to amma da ba mu samu wannan hadisin ba za mu yi shakka ko da asalin sa din bawa mai hidima ne zamu yi shakkan anya wannan sunan zai halatta to amma sunan manzo Allah ya kyale sunan a haka har yake fadan sa haka har yana cewa ma shi bawan mai wannan ai shi dan mai wannan sunan ne kaga yana kenan ya halatta ne a fada حديث نقبه عن ابن عباس في الآن قال لما تغشاها عاد محمدا فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما عبد الحارث وسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حمل فأتاه إلى قوله فأبياه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما اتاهما رواه ابن ابي حاتم wannan asar din ibn abi hatim ya ruwaito shi amma isnadin sa ko hadisi ne wanda yake da'ifi ko kuma ya zama cikin isra'iliya in ya inganta daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi da baban sa gaba daya kale yace lamma ta adam yayin da annabi adam ya sadu da iyalinsa tagashaha ma'ana ya rufu a kanta shine ya sadu da ita kenan hamalat ta ɗauki ciki fa'atahuma iblis sai iblis ya zo su shine shedan wato iblis shine sunan yanka na shedan kenan an ce ma me sunan shedan ka ce iblis to saboda haka ba duk inda aka ce shaytanun ana nufin iblis ba domin shaytan ma'anansa aljani mai taurin kai almaradatu min aljin wato aljani masu taurin kai su ake cewa shayatin shi yasa ko mutum yana da taurin kai ana ce masa me shaytan ana ce masa shi ko dabba ma in tana da taurin kai za a ce mata shaytaniya to kenan siffa ne na iblis ba sunansa ba ne, kuma sauran zuriyarsa ma duka shaiɗanu ake ce musu to amma sunansa shine iblis yasa Allah ta'ala a cikin alqur'ani iblis din ya dinga faɗa dangane da kissansa da annabi adam wasajjada mala'ikatu. wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin kaga ce sai dai iblis to iblis shine abul jinni wato kakan aljani gaba daya kakan su gaba daya shi ake cewa iblis babban shaytan din kenan to amma kuma akwai zuriyansa wato yaransa kenan su ma shaytanu ne suna shagaltar da mutum Ko wani mutum yana tare da shaytan a tare da shi to amma ba za a ce iblis ne yake tare da shi haka manzala ta sama ke fara wani mutum yana da qarinuhu min al-jinn wato abokinsa daga cikin aljani wato shedan wanda yake umurtarsa da munanan ayyuka yana tare da shi ba ribuwa da shi sai aka ce har kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ma akwai shedan tare da kai yace eh, ni ma ina da na shedanin amma ni Allah ya taimake ni na musuluntar da shi baya umurta na sai da abu mai kyau to kaga naka kuma yana ji kila ba musulmi bane za ka ke sabon Allah <laughs> saboda haka kenan wa'annan zuriyan shedan zuriyan iblis ne ba wai iblis din kwa ɗaya ne a ina zai shiga jikin kowa yana tare da kowa da kowa yana da wahala to saboda haka kenan iblis ana nufin baban shi abunan shaidanun gaba ɗayansu baban aljani faƙala sai yace inna sahiba kuma allazi eh, sai yace inni sahibu kuma sai zo yana musu bayani yace ni ne fa mutumin kunnan allazi akraja kuma min aljanna wanda ya fitar da ku daga aljanna la ani ku yi mini biyayya aw la aj'alanna lahu qarnai aidin wato ku min da'a cikin duk abin da zan gaya muku dangane da wannan cikin wato na na na hawwa ku mini da'a duk abin da na faɗa ku yi ku faɗa aula aj'alanna lahu qarnai aidin in kuma kun ki ku min da'a wallahi dan sanya masa karnai kaho guda biyu aili na remi wato reme shine akuyan jeji kenan akuyan jeji jam'in sana ce masa awal akuyan jeji ta yayi akuya amma kahonsa kuma yafi na akuya din kahon dogo ne a murdi amma kuma ka ganshi kamar akuya shi yasa ake ce masa akuyar jeji amma sunan sa reme da da abun nan da Hausa ana ce masa ailun guda ɗaya awal kuma da yawa sai ce to idan ba ku min da ba abin da nake gaya muku wannan ciki na Hawwa'u sai na sa masa ƙaho na reme fa ya kharuju min batniki ya je ya fita daga cikin ki fa yashqahu ya tsaga miki ciki maimakon ya fito ta inda ɗaya yake fitowa sai ya fito ta ciki kafon ya kuda cikin ya tsaga miki ciki ma'ana ya halakar da ita a nan shi yana musu barazana ne yace wala af sai nayi kaza wala af'alan sai nayi kaza ya dinga faɗa musu yukhawifuhuma ina ta tsoritar da su ina ta tsoritar da su shikenan fa samma yahu abda abdul harith kawai sai suka sa masa suna abin da sai ce fasammiyahu ne umarnin nasa kenan fasammiyahu ku sa masa suna abdulharis bawan manomi ko kuma bawan shaidan don an ce sunan shaidan ne Alharis? amma kanan alharis shi ne manomi ku sa masa suna bawan manomi fa abaya sai suka ki an yudi ahu su masa da fa kharaja maitan da ta zo haihuwa sai ta haife shi mace ce bai rayu ba akwai matsalar ta 'ya'yanta ba sa rayuwa in ji wannan kissan fa ba wata inganta ba saboda haka yaushe ne ne shedan mai zo ya ce shi ya fidda su daga aljanna ya ruɗe su suka ci dan itace ya fidda su daga aljanna kuma sannan su bi shi sannan shedan din bayi da wayo ne da zai zo ya ce ni na wayo dare ku a aljanna kuka ci dan itace kuka fita daga aljanna to yanzu ku bi ni in ba ka zama kaza da kaza ai zai dan koye wancan kam domin ya tina musu za su iya cewa za su iya tina cewa to ai bai kamata mu bi shi ba tunda shi ya sa bin zuwa mu duniya ya fidda mu daga aljanna da an da ya ce mana za mu dawwama a ciki kaga makaryaci ne kenan to shikenan yace ku yi masa da'a abin nan ku sa masa suna Abdul Haris maimakon Abdullahi fa bawan Allah ce bawan bawan mai noma fa abaya amma sai suka ki an yudi ahu su bi shi fa kharaja maitan shikenan suka zo haifuwa sai suka haife shi macece sun san cewa wannan ba daidai bane kuskure ne sai suka sai suka sai suka ki nan da ta zo haifansa sai ta haife shi bare shine ma'ana fakara da maitan thumma hamala sai ta sake daukan ciki fa atahuma sai sake zuwa musu faqala misla qawli sai sake faɗa musu irin wancan magana ni ne na fidda ku daga aljanna duk abin da na ga muku ku bi ni in ba haka ba zan sa masa kahon reme ya fuda cikin ke fita ta cikin ki ya halaka ki ku sa masa abdul harith to shikenan fa abaya an yudi ahu nan ma sai suka ki su bi shi fa kharaja maitan sai ya ki fita ce, ma'ana sai barinsa maimakon ya zo dare sun mahamalan sannan sai ta sake ɗaukar ciki na uku fa'ata huma sai sake zuwa musu faza fazakara lahuma sannan ya sake ambata musu wato ainihin wannan abu ya sake ce musu lalle ku mini da'a ni ne wa ne? idan ba haka ba kuma zan sa masa ƙaho na reme ya huda cikin ke fita ke halaka sai sake gaya musu wannan shikenan fa adaraka huma hubbul walad sai son ɗa sai ya riske su ma'ana ya shiga zuciyarsu sai suka ji suna son ɗa suna son ɗa fa ma yahu abdulharis haris sai suka ambace shi kawai abdulharis haris bawan shaidan, ko ka ce bawan manomi sai ya ce fa zalika qawluhu wannan shine fadin sa ja'ala alalahu shuraka fi ma atahu sai abdullahi bin umm, bin abin abdullahi bin abbas sai fassara ayin da wannan cewa sun roki Allah ya ba su da su gode masa da ya ba su kuma sai suka yi wa Allah shirka cikin dan sai suka ambace shi Abdul Haris maimakon Abdullahi bawan shedan maimakon bawan Allah sai fassara wannan wannan hadisin Ibn Abi Hatim ya rawaito shi amma bai inganta ba in kuma ya inganta to Isra'iliya ne wato ba ya ji daga wajen manzo Allah ya safa don Abdullahi bin Abbas ai ba yanda za a iya da wannan labarin tun da shi baya nan akai abu bai rayu da Annabi Adam ba sannan kuma ba manzon Allah ne ya gaya masa ba da zai taɓa ya kirkiro abun ba shi ba annabi bane bare a masa wahayi da ka imma ya zama ya ji daga wajen manzon Allah sallallahu ko kuma ya ji daga Isra'iliya to kada an bai ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai inganta ba hadisi bai inganta ba to amma sai dai wannan hanya ce da shedan yake bi ya badda mutum hanya ce da shedan na iya bi ya badda mutum wani daban ne ba annabin Allah ba zai zo ya sa maka wani wasu wasi ya sa maka tunani kai abu nan idan ka zo ka ƙi da farko sai ya sake sai Allah ya jarrabe ka kuma wannan abun sai ya zama bai yi ba sai ya sake zuwa ya rutse ka sai Allah ya jarrabe ka na uku sai ka yarda shikenan sai ya doba ka an mutum ne yana da imani ya san cewa zuwa wajen boka haramun ne don ba komin jahilcin mutum ya san zuwa wurin boka haramun ne sai Allah ya jarrabe shi da wani ko matarsa ko ɗansa ko wani ɗan uwansa aljani suka shige shi ya je aka yi ta magani na halal duk ya gagara bai samu sauki ba sai wani ya zo ko shaidan na mutane ko shaidan na aljanu sai ai akwai wani wani mai bada magani kuma boka ne ya san cewa bokan ne kar yana da yawa zai ce ni baran je wurin boka ba ba zan yi aiki da boka ba to yana nan yana haka shaidan din yana sake dawo wurin sa ko shaidan na mutum ko shaidan na aljani ana sa shi kuma abu ya gagara ciwo sai karuwa yake a ƙarshe saboda son ɗansa da yake yi in mace ce son ɗanta da take yi cikin sai ta tafi wajen wannan bokan ina ce ɗaya ce mata ki je in ya warke sai ki tuba kawai sai shi ya ruɗe ta da wani da yawa akwai da Allah ya jarrabe su ba sa kai labari sai sun shiga wurin boka to kaga wannan sharrin ɗan kenan amma da zaka rike imanin ka ai imani ya fi lafiya mutum ya rasu ma mana ya rasu akan imani ai shikenan ba ni matsala amma idan aka je aka yi asaran imani kuma aka zo aka rasu akan wani abu daban ba akan imani ba kaga yi asaran duniya da lahira kuma boka bai ita baka magani ba amma akwai wani kuma ka je din sai Allah ya jarrabe ka in bokan ya baka sai abun yayi magani sai ka je na halal din bai yi ba kin ka je wurin boka kuma ana baka sai a samu waraka ko mara lafiya ko mai aljani to kaga Allah ne jarrabe ka to idan ka sani ba za ka biye wannan ba ai shi kansa rashin lafiyan daraja ne daraja ne Allah zai iya ɗaukaka darajar mutum da sababin jarrabawan da ya masa da tsora masa cuta da ya ko aljanin ko makamancin wannan to sai mutum ya tawakkali ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa saboda haka wannan Ina daga cikin wato ainihin isra'iliyat isra'iliyat su kuma isra'iliyat sun kasu kashi uku idan labarin banu isra'ili aka ɗauko su suka dace da na alkur'ani ko hadisai ingantattu na manzala sallama to na ana gaskanta su kai tsaye saboda ai sun samu goyon bayan alkur'ani ko hadisin manzala sallama ingantacce wannan na farko idan daga cikin isra'iliya labari na malamin banu isra'ili sai zama ya yi karo da ayar alkur'ani ko ya yi karo da ingantaccen hadisi to wannan ba za a kai tsaye za a karyata shi ba za a gaskanta shi ba sai a ce karya ne domin ya ci karo da aya ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kai tsaye za za za za karyata misali annabi adam annabin Allah ma'sumi a ce yau shaidan ya zo ya sa shi ya shirka kuma sannan Allah bai bada wannan kan ba aikin dan itace da yayi Allah ya bada labari ya ba da labari da kuma tuban da ya Allah ya karbi tubansa, wa asa adamu rabbahu fagha thumma tabahu rabbu fataba alaihi wa hada kaga Allah ta'ala ya faɗi labarin ya saba masa sannan ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa? kaga wannan duk da ma zance mafi inganci wannan kissan ta faru kafin annabi Adamu ya zama annabi ne a lokacin bai zama ma'asumi ba bai zama wanda kwata-kwata bayan da za a iya sabi Allah ba sai aikata wannan aikin daga baya ya tuba sai Allah ta'ala ya bashi annabta to amma duk da haka Allah ya bada wannan kissa to amma wannan Allah bai bada bai faɗi cewa ya tuba ya yafe masa ba to kenan zai mutu akan wannan shirkan alhali yana annabin Allah kaga bai zai taɓa yiwa ba to tunda Allah bai bada kisan da ya bada ita inda annabi Adam yake nufi sai a ce ai nan sai annabi Adam kuma ya tuba sai Allah ya karbi tubansa ya shiryar da shi kamar yadda kistan fitansa aljanna shin dan itace Allah ne ba labari yace annabi Adamu sai ya tuba sai muka karbi sa sai muka shiryar da shi muka bashi annabta to anan ba a faɗa ba to kina annabi Adam ya rasu yana wannan shirkan ai annabin Allah bai zai bai zai shirka ba ma tana ya rasu yana shirka kaga irin wannan shirka nuna cewa wannan labarin ƙarya ne kawai ƙarya ne kissa ta uku abin bangare eh, na uku na labarin banu Isra'il wato shine wanda bai yi karo da ayoyin alqur'ani ko hadisai ingantattu ba wato bai karyata qur'ani ko hadisi ingantacce ba sannan kuma qur'ani da hadisi ingantacce ba sa goyon bayan sa to kaga wannan sune wanda manzo Allah yake cewa la tusaddiqu alal kitabi wa la tukadzibu kar ku gaskanta alal kitabi kuma kar ku karyata su wa qulu amanna bima unzila ilaina ku imani da abin da aka saukar muku kawai amma in suka zo da wani abu bai karo da naku ba kuma nakun bai yi gaskanta shi ba to karka ce ƙarya ne karka ce gaskiya ne sai ka tsaya tsakatsaki kuma an ba mu izini za mu iya ba da irin wannan labarin don manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari hadithu an bani Isra'ila wala haraj ku ba da labari dangane da abin da ku rawaito daga banu Isra'il babu laifi amma fa in bai ci karo da alqur'ani ba ko hadisi ingantacce in ya zama ƙarya kan to kaga in ka ba da labarin ai ka tallata ƙarya ne saboda haka wannan sai zama yana cikin isra'iliya shi yasa ibnu kasir a cikin tafsiri da zo tafsirin wannan ayan yace wa hadhihi al-atharu yazharu alaiha wallahu alam annaha min athari ahli kitab yace waɗannan labarai wato athar wato da ake ruwaitowa daga Abdullah bin Abbas ko Samuratu bin Jundub ko makamancin wannan yace wannan yana nuna labarai ne na ahlul kitabi Isra'iliyat ne wanda suka musulunta daga cikin su sai suke ba wa sahabbai irin wannan labari amma ba ayar alqur'ani bane kuma ba hadisi ne na manzo Allah ta sama ba kuma labarai ne na gaibu ba yanda za a yi a san su in ba ta hanyar wahayi ba mai iya ba da wannan labarin shine manzo Allah ta sama labari na gaskiya to bai ba da labarin ba banu isra'il in suka faɗa su kuma littattafan su Allah ta'ala ba mu labari an jirkita littattafan an caccanja abubuwa da yawa a ciki to shi sa manzo Allah yake kar mu gaskanta su kar mu karyata su in bai ci karo da namu ba in ya ci karo da namu ingantacce kuma sai mu karyata mu ce san ba haka bane in ya dace da namu sai mu ce gaskiya ne saboda muna da hujja a Qur'ani ko ingantaccen hadisi cewa abun haka yake ibnu abun nan ibnu kasir yace to wannan yana daga cikin labarai ne na na banu isra'il sai yace wa amma nahnu fa ala mazhabil hasan al-basri rahimahullah amma mu muna kan mazhaban hasan al-basri domin hasan al-basri me yace yace wa'annan babun nan wayannar ayar gaba ɗayanta wanda take magana akan shirkan nan tana magana akan wasu mutane ne daban masu wani addini daban amma ba annabi Adamu da Hawwa'u ba wasu na magana akan Yahudu da Nasara akan mushrikai Ke sa Allah ta'ala ce fa ta'ala Allahu amma yushrikun bai ce amma ni ba ka fahimci larabcin Allah ya ɗaukaka daga shirkan da mushrikai suke wa Allah amma yushrikuna to kaga inda a ce annabi adam da sai ce amma ya shirka ne kaga daga shirkan da suke masa su biyun sai ba a yi tazniya ba aka yi jam'i to ibnu kasir yace wa annahu laysa muradu min hadha siyaqi adam wa hawa ba daga ba, ba a nufin annabi adam da hawa a siyaqin wannan wato ainihin aya din wa al muradu min zalika al mushrikun min zurriyati abinda ake nufi mushrikai daga cikin zuriyarsa haka sal basar ya faɗa kuma haka nan wato ibnu kasir ya karfafa wannan magana ya inganta ta da mafi yau malamin tafsiri masu ainihin tace tafsiri amma dan ka je cikin wasu littafin tafsirin kuma za a tafi akan wannan kissan kawai saboda ba a tace abun da ya inganta da wanda bai inganta ba sai a tafi akan annabi adam sai zama an aibanta annabi adam alayhi salatu a ce ya roki Allah in ka bani dadan zan gode maka a bashi kuma sai ya yi shirka ga dan ya ambace shi bawan wani ba bawan Allah ba subhanahu wataala to amma wannan dangane da yanda ayan ta koro Shi malamai suka ba da ansa kamar ibnu kafir wato idan ayan ta dauko magana akan annabi adam lalle haka ne wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin kaga annabi adam ake nufi haka aka dinga tafiya har aka zo kan maganan wannan shirkan yace to wannan istitiradun ne min zikri shakhsi ila jinsi laraba suna da irin wannan sai a fara magana akan mutum daya in an zo ƙarshen magana sai a kare da jinsinsa wato jinsin mutum din kai bayan ba wannan mutumin da ake magana a kansa ba wasu an shigar da wasu mutane daban ko ana magana kan wani abu an koro magana a kansa nan a ƙarshe kuma sai a ƙare da jinsin wannan abun ko da ba mutum bane domin ana domin abun nan shi din dangin wannan din ne shi yasa sai a ƙare da shi an fara da da da a ƙarshe sai a ƙare da bayani akan baba sai kaga kaman akan maganan baban ake saboda jinsin ɗan ne haka nan ko a fara da baba a kare da ɗa sai ka ɗauka akan baban ake magana a'a jinsin baban ake nufi wani ne daban ba wannan ake magana a kansa ba to shine abin da ayan ta ɗauko da ta koro bayani kan annabi adam da hawa'u a ƙarshe kuma sai ta dawo kan ƴaƴan annabi adam da hawa'u din waɗanda suke mushurkai masu yi wa Allah ta'ala shirka in Allah ya ba su ɗa wannan kuma ya kawo misalin sa ibnu kafir domin istitiradi akwai shi a maganganun larabawa kuma yana nuna fasahar magana mutum idan yana yi haka kuma larabawan suna fahimta yace ubangiji ta Ala ya faɗa ce wala qad zayyana samaa dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuma lishayatin yace Allah ta'ala yace mun kawata sammai wato saman duniya ba sama ta ta biyu ko ta uku ko ta a sama wannan ta farko ita ce saman duniya ubangiji ta'ala yace mun kawata saman duniya bi masabiha da fitilu ina nufin taurari mun kawata ta da taurari idan ka duba ka daga idonka a sama zaka ga taurari sun haskaka sama saman ta yi kawa ta yi ado da sababin wannan taurarin sannan sai ce waje annaha rujuman lishadi sai muka sanya su taurarin kenan rujuman abun jifa lishadi ne ga shaidanu mun haskaka sama da taurari sannan kuma sai muka jifan shaidanu da taurari to yanzu taurarin da aka kawata sama da su din da su ne ake jifan shaidanun ko kuma wasu taurarin ne daban kaga wasu taurarin ne daban ba wannan ba jinsin wannan taurarin ne amma ba su din bane me yasa saboda inda a ce taurarin da aka kawata sama da su su ake jifan shaidanu da su ai da sun kare da sun kare tun daga lokacin da aka ji samai da taurarin kullum a dauki daya a jefa da zamu ga suna riguwa in ka daga idon ka da suna jewa, ya kaga suna raguwa har su kare nan bangare yanzu ba tauraro ko da sai nan bakare nan ma sai kare to kaga sai ba su din bane su wanda aka haskaka sama da su daban suna nan suna haskaka sama waɗanda ake jifan shaidanu da su kuma wasu taurarin ne daban sai a wurgi shaidanu da su sai su zo su yi wuta sai su bugi shaidan ko su same shi su halakar da shi ko ya kauce to kaga wannan dukkan malamai sun yadda cewa ba asalin taurarin da ake haskaka sammai da su bane ake jifan shiɗanu da su ba wasu taurarin ne daban to shikenan kenan wannan magana ma yanda ta koro kaga ta nuna cewa kaman waɗannan taurari ne zaka wala sama zayyana duniya bi masu biha sai ce Ka kaga su taurarin kenan muka sanya su abun jifawa aljani ana jifan aljani da su amma kuma ba su din ne, wasu daban ne sai dai jinsin waɗannan taurarin ne nau'in su ne to haka shi ma Allah ta'ala wa shar'an da ya fara magana akan annabi adam da hawau sai ya karisa da zuriyansu amma in baka kula ba za ka ɗauka su ɗin ake magana akan su amma ba su bane an bar magana akan su ana magana akan wato ainihin zuriyarsu wannan shi yake nuna lallai mutum ya dinga kaffa kaffa kina ana magana da mu ne mu ƴaƴan annabi adam daga cikinmu akwai waɗanda idan aka ba su ‘ya'ya maimakon su gode wa Allah subhanahu wata'ala sai su dinga yi wa Allah ta'ala shirka a cikin ‘ya'yan da ya ba su sai su tsora su akan hanya ta shirka akan hanya wato wanda take fitsararriya ta sabon Allah mai da shi kirista ko yahude ko fasiki ko fajiri maimakon ka riƙe tarbiyansa ka kula da shi ya amfane ka a duniya da lahira ya riƙe addini ka gode wa Allah a niman da ma na ɗa kar ka bari ya lalace sai mutum ya bar shi ya lalace ko shi da kansa ma ya dora shi akan wata hanya wanda take ainihin wato ba ta gari ba hanya wanda take lalatacciya Ko shi ya sa mutum tunda yana daga cikin jinsin mutane masu irin wa'annan abubuwa sai ya dinga kaffa kaffa ka dinga kula daga wasu wasin shaidan shaidan zai iya sa ka Allah ya baka da sai ya jarrabe ka dan ya zama bai da lafiya irin rashin lafiyan da ya ƙi ci ya ƙi je wannan maimakon ka dogara ga Allah Allah shi zai yayi masa sai shaidan ya zo ya sa maka wasu wasi sai ka je wajen matsafa ko wajen bokaye ka je ka yi wa Allah subhanahu ta'ala shirka sai mutum ya kula da wannan sai sa ubangiji ta ala umarci manzo Allah ta sama ya dinga neman tsari Allah daga sharrin wasu shaitan qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas daga sharrin waswasi na shaitan mai nokewa so da haka ka kula da wannan sannan shedan yakan kai mutum ne sai ya baro shi da ya je loba kai loba ka kaje kai ka ka bata to shi murna yake yana jin daɗi ba abin da zai iya maka a ƙarshe kuma sai maka tawaye kamar yadda ubangiji ta ke cewa ka masalin id qala lil insani كفر falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shaytan ne ya ce wa mutum ya kafurta sai da ya kafurta sai ce to ba ruwa na da ni ina tsoron Allah ubangijin talib فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين so da haka sai ya zama ƙarshen su da shi da shaidan din duk wutar jahannama za su tafi wannan kuwa shine ƙarshen wanda ya zalunci kansa saboda haka shaidan zai loba kai kai ka wato ainihin ya baro ka saboda haka duk wani wasi da za ka ji a ranka na sabon Allah ko na shirka to ka sani shaidan ne in ka bi shi kuma zai fidda kai daga musulunci domin ya samu abokanin zama a cikin wutar jahannama shi yasa idan an yi tashin alkiyama aka zo aka yi hisabi yan wuta suka tabbatar da wuta za su tafi ai shedan zai zo ya tsaya ya khutuba ko a cikin wutar jahannama ya zo ya khutuba wa qala shaytanu lam wa qala shaytanu lamma qudi al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq shedan zai zo ya tsaya lokacin da aka gama komai aka gama hukunci na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna shi ma dan wutan ne sai zai ce inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ko na zo na muku alƙawari na ƙarya kuma na saba muku nace a ba wani maganan Allah shi kadai ko ma me abun bauta ne duk addini da kai ma daidai ne kai dai karka zama baka da addini kawai kaga yana so ya doba ka saboda haka sai ce to Allah ya maka alƙawari na gaskiya ce ka bauta masa zai saka aljanna shedan kuma yace ni kuma ne maka alkawari na ƙarya kuma na zo na saba maka to amma fa ka sani wa ma kana li alayka wa ma kana li wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki da haka yace ni fa ba ni da wata hujja akan ku ba tilasta muku ne ba inji shi ba tilasta muku ne kuka bata ba a'a na kira ku ne kawai sai kuka amsa mini da nace ku zo ku yi kafirci ko ku yi sabon Allah sai kuka yadda yace to kar ku zarge ni ku zargi kawo ni ba zan iya taimaka muku ba a nan lahira kuma kuma ba za ku iya taimako na ba kuma daga nan yace inni kafartu bima ashraftumuni min qabl da kai yace nayi tawaye ni na kafurce da dukkan abinda wato ainihin kuka yi mini shirka da shi duk yace yayi tawaye to ubangiji ta dace inna zalimina lahum azabun halim Azalimai suna da azaba wanda yake wato ainihin mai radadi to kaga a sai idan ka biye wa shaytan sai ka je lahira kawai sai ka gane a sai ka kama iska duk wani mai sabon mai shirka to shaytan ya biyo yake shirka duk mai sabon Allah shaytan ya biyo yake sabon Allah duk mai bidiyoyi shaytan ya biyo yake wannan bidiyoyi sai kawata maka abu ne maka abu ne mai kyau alhalin abu ne mara kyau shari'a na yakan amma ubangiji ta'ala ya tsoritar da mu dangane da bin wato ainihin shaitan yace inna shaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shaitan makiyin ku ne ku rike shi makiyi ku rike shi abokin gaba inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir ina kiran mutanensa ne jama'a don su zama yan wuta irinsa don su zama yan wuta irinsa shi sa ibnu qayyim yake cewa amruhu bittikazi aduwan tanbihun ala istigraqil wuti fi muharabati wa mujahadati da Allah ta lace a riki shaidan abokin gaba ana faɗakar da kai ne ka tanadi makamai na yakin shaidan Mana kar ka bi shi idan ka bi shi zai kai ka ya baro ka ina neman abokanin mutuwa ne wanda za su tafi wutar jahannama sai ka je can din kuma sai maka tawaye sai ba ruwan ka ba ruwan sa nan duniya ya saka kai rashin mutunci daga baya ya kwaye maka baya lokacin da aka zo yakin badar yaje ya samu su Abu Jahal a suran su bin malik cewa zai taimake su aje ai yakin nan aje kawai ba gudu ba jada ba ai abun kunya ne a ce an koma ba aje an kurmushe musulmi ba da aka zo yakin badar din ya ga mala'iku suna saran kafurai sai ruga da gudu ya fita yana gudu ana cewa suraqatu ina zaka je suraqatu ina zaka je yana cewa inni ara ma la tarawna inni akhafullah sai ka ce ai akwai abin da na gani wanda ba kwa gani ni ina tsoron Allah sai gudu ya je fada cikin wani ruwa ina tsoron Allah ne ma ya zama ƙarya yayi dan ba tsoron Allah yake yana tsoron Allah ko kuma wahalan da ya gani a yakin badar bala'in da ya gani yana tsoron kada ya zama a wannan ranar ne za a tashi alkiyama tunda an ce za a jinkirta masa zuwa tashi alkiyama shi sai tamanin alkiyama ne ma za tashi da ya ga mala'iku sai ce to yana tsoron Allah ba yana tsoron kada Allah ya tada ikama abin nan kiyama so da haka shedan kaurace masa ake yi ba a biye masa kwata-kwata in ba haka ba sai kai kai baro ka amma fa yana rudan mutane wallahi cikin musulmi akwai masu shirka masu kewaye kabari masu yi kabari nafila masu ya kabari su jada masu kalmomi na shirka masu neman taimakon agaji na wasu wanda suke cikin kaburburan su ba ubangiji subhanahu wataala wanda duk bukatun su wasu wanda suka rasu ne suke neman su biya musu bukatun ba Allah ba subhanahu wataala duk abin da suke nema wurin su suke nema to kaga wannan shaytan ya ruɗe su ya fidda su daga addinin musulunci sannan ya sa musu biji'o'i, abubuwa na sabon Allah ya miyar musu shi cewa ibada ne da'a ne da a samu lada kuma sun yadda shedan ya wautar da hankalin yanzu kiɗa da waka da rawa ya zama shi ma ibada ne shedan ne kuma ya kawata musu shi kaga da da mu a sani mu kiristoci sune suke da addinin kiɗa da waka in ka zo cewa a coci zaka ji kiɗa na tashi waka na tashi amma mu ma yanzu an shiga cikin musulmin shedan ya shiga ya mayarwa wasu kiɗa da waka shine addinin musulunci in za a yi taro sai an yi kiɗa sai an yi waka sai an shafi ko maulidi za a gayyata sai a ce akwai mawaka akwai sababbin mawaka da za su zo akwai wane da wane haka ake tallata gayyata sai an ce akwai mawaka mutum kaza wane da wane kuma akwai bakon mawaki ma da zai zo a wajen wai wannan shi zai dau hankalin mutum su je wajen sai na maganar ibada a ciki kaga rawa kawai ake a shace a more to shedan ne shi shedan dama haka yake so ko za ka yi halakar da mutane to idan ka biye masa sai ya zama kwata-kwata ya riba ka da addinin ka ya riba ka da ibadan ka ta nitsuwa wanda take ƙara maka tsoron Allah take kara maka kusanci zuwa ga Allah ta'ala sai mai da addinin kai zama addini na sharholiya kamar yana mai rawan disco zai je ta disco yana jefa kafansa yana rawa yana morewa kowa ya san mutumin banza ne to kai ma sai loba ka a wannan ka zo kana yi a matsayin kuma wai kai mutumin kirki Allah ya tawaje mala yace walahu bi sanadin sahihin an qatada walahu ai shi abdullahi Ibnu, abbas yana da wata riwayan kuma da sanadi ingantacce daga da, kala sai ce shuraka a fi da'atihi wa lam yakun fi ibadati ja'ala lahu shuraka sun sanya masa abokanan tarayya fi da'ati a wajen ɗa'asa, wato shi she suka biyo shedan suka yi masa da'a kamar yadda suke wa Allah da'a lam yakun fi ibadati amma ba wajen bautawa shedan ba a anan kenan kamar yana ba da mafita ne idan muka ɗauki cewa annabi adam ake nufi da hawwa'u cewa sun bi shedan sun yi wa Allah tarayya wajen yi wa shaidan ɗa to in ko haka ne ba zai fidda kai daga musulunci ba ka biye wa shaidan ka saɗi Allah amma kuma ba ka bauta wa shaidan ba ne to sai ya zama sabon Allah kai ba ka bauta ba kai shirka ba amma in ka bauta wa shaidan kamar yadda ake bauta wa Allah sai ya zama anan ka fita daga musulunci gaba daya to idan an ɗauka wannan duk mafita ne ake bayarwa idan an tafi cewa annabi adam da hawa ake nufi amma in ba su ake nufi ba babu bukatan ba da wannan wato ainihin mafita ɗin sannan walahu an wato daga abdullahi bin abbas a tafsirin wannan ayan bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce an mujahid daga mujahid fi qawli la in ataitana salihan in ka ba mu da na gari qala yace ashfaqa Allah ya kuna insana annabi adam da hawa'u sun ji tsoron kada su haifi wani abu daban ba mutum ba tunda shine shine ciki na farko su haifi wani abu daban ba mutum ba ko ta shagga ko aljani ko dabba sai suka yi ta roƙon Allah ya ba su ɗa mai cikakken halitta to kaga kenan saliha nan ba wai na gari ake magana ba mai cikakken halitta ne don na nagari ba a gane shi sai ya girma ai lokacin da aka haife shi shi da aka ba su din ana ba su ya kamata su gode wa Allah subhanahu wataala kuma suka gode wa Allah saboda haka sun ji tsoron kar ya zama mutum ne mala yace fi masail akwai matsaloli a wannan babi al-awwal ya kamata a ce al ne al sai ka jara al matsala ta farko tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillah haramta kowane suna da ake bautar da shi ba da Allah ba shine ka ce Abdul Haris ko Abdul Ka'aba ko Abdul Nabi duk wani abu dai da zaka raba ka ce bawan wani to kuskure ne sai dai Abdullahi da Abdurrahman da sauransu asaniya tafsirul aya wato fa'ida ta biyu shine tafsirin wannan aya din ko mun yi tafsirin ta dalla dalla asani ta matsala ta ko anna hadha shirka cewa wannan shirkan fi mujarradi tasmiyati wato wajen ambaton ne kawai lam tuqsad haqiqatu ba ana nufin haqiqanin shirka ba to wannan dukan an dauka annabi adam ne sai a ce a ah, yayi shirka ne wajen ambaton sa abdul haris maimakon abdullahi amma ba wai ya nuna dan bawan haris din bane ko bawan shaidan din bane duka wannan mafita ne wanda ko da ka ɗauka cewa annabi adam dawa ake nufi to ba zai nuna kuma sun yi wa Allah shirka sun fita daga addinin musulunci ba arabi'a matsala ta hudu anna hibatallahi lirajuli albinta sawiya ta cewa kyautar da Allah yake bawa mutum albinta sawiya ya mace wanda take lafiyayya mai cikakkiyar halitta minan ni'am yana daga cikin ni'imomi to me yasa bai ce mana alwalada sahiha ba ko alwalada sawiya don ana magana salihan kaga namiji aka ce ai dan ateta na salihan to kaga anan ko sai yace albinta sawiya ta bai ce alwalada sawiya bana da wanda yake wato ainihin mai daidaitaccen halitta sai ya zama namijin ya shiga mace ma ta shiga don an ce alwalad da da namiji da mace duka ana ce masa walad ba sai ya ce ibinan sahiyan ba sai ya ce bintan sahiyan ba amma me yasa yace a bawa mutum namiji mutum a bashi ya mace mai cikakkiyar halitta yana daga cikin nimomi me yasa saboda mutanen jahiliya ba sa son ya mace wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min bushira bihi ayumsikuhu ala humin an yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun saboda haka abun kunya ne a ce mutum matarsa ta haifi ya mace sai dinga buya ya fur ya fiska ya wuni a wannan ranar cikin bacin rai ya dinga tunanin ya rike ta ya walakanta ta yar ko kuma ya je bunne ta ma cikin rami kawai to shi yasa anan malam sai na santa albinta sawiyata to idan aka ce in an baka ya mace mai cikakken halitta ni'ima ce babba to ballata na da namiji kenan mai cikakken halitta ta sanan mutum baya gane irin wannan ni'ima sai ya duba wasu ƴaƴan da ake haifan su ba cikakkun halitta ba za ka ga wani ya haifi yaro ba da cikakkiyar halitta ina abin da ya bani ko ba hannu ko ba kafa ko wani abu da ko ya zama wani dunkulalle bai zai iya tafiya ba ma ko kuma a haifi yaro sai zama yana da tabin kai sa kawai ake sha amma bai da amfani a duniya kwata-kwata ko ya girma bai zai fahimci addini ba ma balle ya bauta Allah ta'ala balantana wata sana'a ko ko kyautata iyayensa ko iyayensa hidima kwata kwata bai da amfani amma Allah ya jarrabe su da wannan to idan ka duba wannan kai kuma sai Allah ya baka ƴaƴa mata kuma lafiyayyu ba su da matsala a lafiyansu a gabansu ba su da matsala a su to sai ka gode wa Allah subhanahu wataala don da ga dawa sai baka ɗa namijin kuma mai wannan matsala. sai zama damuwa ne ya zame muku damuwa kwata kwata amma sai baka mai cikakken halitta sannan mai hankali sawa'un namiji ne ko mace kaga sai ka gode wa Allah subhanahu wataala a bisa wannan ni'ima din mala yace alkhamisa matsalata biyar zikru Salafi sa magaba ambaton bambanci baina shirki fi ta'a tsakanin shirka wajen da'a wa shirki fil ibada da kuma shirka wajen ibada ai duk wanda ya bi shedan yayi wa Allah shirka da shedan wajen da'a don Allah ya ce kai shedan ma ya ce kai kuma sai ka bi na shedan to amma wannan bai zai da kai daga musulunci amma shirka wajen ibada ka bauta wa shaidan din to kaga nan ka fita daga musulunci to da haka duk wanda ya sabi Allah ai yayi wa shaidan da'a ne amma ba za a ce fita daga musulunci ba wanda ya zina ko ya sha giya ko wani abu na sabon Allah yayi wa shaidan da'a kamar yadda yake wa Allah da'a kaga shirka ne a da'a wannan bai fita daga musulunci ba amma babban laifi amma in ka bauta wani abu daban ba Allah ba komin muhimmancin wannan abu to kai wa Allah shirka cikin ibada wannan ka fita daga addinin musulunci saboda ka sai mu bambance tsakanin yi wa mutum da'a da kuma bauta masa yi masa da'a alhalin ɗanin ɗanin ɗanin ta saba wa umarnin Allah to wannan zai zama wato ainihin sabon Allah ne sannan bauta masa kuma zai zama to ainihin shirka ne na ibada wannan kuma zai fidda mutum daga musulunci in ya bauta wani abu ba Allah ba subhanahu wataala Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana imani ya inganta mana tauhidin mu da imanin mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam zan iya karanta ayoyin alkur'ani da na haddace a lokacin da akwai janaba a tare da ni bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah uh, baya halatta mutum ya karanta alkur'ani alhari yana da janaba ko da ko ya haddace alkur'ani sai dai a bisa fiskoki guda biyu kawai guda uku kawai imma ya zama ala wajahi ta'awwu wato fuskan neman tsari kamar ka hango ne abu ne abun tsoro sai ka karanta fadaki da nasi ko ayatul kursiyu kaga wannan kana ta'awizi ne kana neman Allah ya tsare ka daga shirin wannan abu wannan babu laifi ko kuma ka karanta ala wajahi ruqya wato wani ne kunama ta harbe shi ko maciji ko aljani suka shafe shi zaka karanta masa alqur'ani ka tofa masa wannan magani kake ba kira'a bane wannan ya halatta na uku ala wajhi istidlal wato fiskan kafa dalili wani ne kuna tattauna da janaba a tare da kai kuna tattauna kan wata matsala ta ilimi sai ta to me dalili akan wannan sai ka jawo masa aya ka jawo ayoyi akan wannan ba matsala bane don min dalilai kake kawo ba kira'a kake yi ba a fiska guda uku nan ya halatta mai janaba ya karanta alqur'ani amma ya karanta a matsayin kira'a ko ne harafi daya baka lada goma wannan bai halatta ba da manzala hadisai sun inganta musamman hadisin na ali manzala ta sallama ya karanta alqur'ani bayan yayi alwala yayi tsarki kai bai alwala ba yayi ya taba ruwa yazo ya karanta alqur'ani sai ce haka zaliman laysa bi junubi wa amma junubu fala wala aya haka nan ga wanda ba janaba a jikinsa zai karanta alqur'ani amma mai janaba a'a kar ya karanta ko aya ɗaya kar karanta in dai a bai sa a za ka karanta ta ko aya ɗaya ba yadda ba sai dai kafa dalili ko neman tsari ko kuma tawaida wato tofi na'am wannan kuma yake cewa mutum ne yake bin liman a sallar da ake asirta karatu to rakawai biyun ƙarshe kafin ya samu ya gama karatun fatiha limaminsa ya yi ruku to me matsayin sallarsa sallar ta yi sai ya bi liman din inna ma ila al imam li utamma bi an sanya liman da ai koyi da shi manzo Allah kuma ya ce fa iza raka farka'u in yi ruku ko ruku saboda haka karkace a ai ni ban gama fatiha ba bari in jira ina to in ya dago fa zaka bi shi a haka ai yanzu inda zaka zo kai mazbuki ne kana zuwa sai ka samu liman yayi ruku'u in ka bi shi aka dago daga ruku aka dago daga ruku'un nan da kai ai ka samu wannan raka'a Duma ne sun ijma'i sun yadda ka same ta to an karanta fatihan da kai ne ba karanta ba kai baka karanta ba ko baka na liman ya karanta amma ka samu wannan raka so da haka liman in yayi ruku'u kai in ya dago ka dago haka ake son bin liman na'am wannan kuma cewa yake malam menene matsayin rabe yara da manya a cikin sallah in an zo sai a tara su a mai da su baya sannan manya suna sallah da gaba wallahi ni na ganin ya kamata haka a ce a mai da yara baya sannan manya suna gaba idan yaro ya zo ya riga babba zuwa ya shiga sako, a kyale shi a sako a kyale shi ko da sahun gaba ne sai dai santan liman ne ba za a bar yaran ba saboda manzala kuma ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda suka fi ilimi suka fi hankali ya zama su suke kusa da ni saboda me wani abu zai faru kila liman ya fita yana buƙatar jawo wani kaga in ya ja yaro karami rikicewa zai yi amma matukar yaron nan ya kai ya hankalci sallah ya kai shekara bakwai zuwa goma to a bar shi a sahun gaban amma ba san talliman ba shi babban in yana son sahun gaba ya riga yaron zuwa min sahun gaba ai tsere ake yi abin nan a san mazala ya ce da kun sa abin da ke sahun gaba da kiran sallah ya zama ka samu ba sai an yi ƙuri'a da za ka da a yi ƙuri'a din inna la mala'ikatu yusalluna ala safil awwal Allah da mala'iku suna yi wa sahun farko salati to to da haka maganan a ce a ture su a ba yana da illoli guda biyu Inda ta farko yaro ya zo da wuri yana marmari zai sallah ka zo ka mai da shi can baya kaga kana ture shi gobe kila bare zo ba zai ga kyamansa ma ake in an zo masallacin ma ba a da saboda shi can ba ake tura su gefe kaga sai ya ji bayi da kwarin zuwa da marmari amma in zai zo ya sahu cikin manyan nan ai yana da ɗan walwalarsa da sa kaji na farko illa ta biyu kuma idan aka hada su a baya su kaɗai wasa za su dinga yi za su yi dariya wannan ya taɓa wannan wannan ma ya magana sai su dinga dariya kuna sallah suna shagaltar da ku suna ta wasa kaga wannan kuskure ne amma suna tsakanin manya fa ba wani yaron da zai wasa kaga za a tashi sallar lafiya kalau saboda haka ba daidai bane a komar da su can gefe a yi musu sahun su a'a sai dai idan yaran ba su kai su fahimci me sallah bane to wannan kuma rashin zuwa da su ma shi yafi domin za su zama damuwa ne kamar yaron da bai kai shekara bakwai ba ko cikin manyan yake zai kyalkyale da dariya zai tashi ta kallon baya yana ta kallon mutane zai tsalle a can ya dawo nan kaga wannan kuma zai sa mutane wasu wasi ko kuma ya shigaltar da su a zuciyarsa irin wani nan ba a zuwa da su masallaci amma wanda ya kai shekara bakwai ya san me ya sallah yayi sama za a zo da shi kuma yana gaba a bashi kan ba san talliman yake ba yana san talliman a mai da shi gefe amma idan a je a mai da su ba wannan ana koran su daga masallaci ne har tsawa za ka ga ana daka musu kai ku koma ba ku koma ba sun zo aikin alkhairi ne sannan a je a haɗa su ɗaya su yi ta wasa suna dariya wannan shi ma kaga akwai illa a ciki saboda haka sai mu gyara irin waɗannan abubuwa ɗin wannan kuma ya ce shi ne yake sallar farilla amma wani ya ba shi bayanin cewar zai iya bin mai nafila a matsayin limaminsa shi yana sallar farilla ya kafa masa hujja da hadisin ma'azu dan jabal wai menene gaskiyar magana To wannan karatun mun yi shi a karatun misbahu salik wanda akwai sabanin malamai mai farilla zai bi mai nafila ko bai zai bi ba kuma dalili shine abin da yasa ba a samu hakan ba a zamanin manzala ba a samu wani ya zo ya niyan nafila a biyu kawai nafila zai yi sai wani ya bi shi da niyan azhar ko da asar inda an samu wannan da ba wani sabani da zai sai dai akwai hadisan da suke nuna ka bi wani mai yin sallan azhar ko wani mai yin sallan isha amma kuma wato ainihin shi din nafila yake yi domin ya riga yayi mai yayi sallarsa a wani wuri daban shine kamar hadisin ma'azubi bin jabal yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farilla sai zo zai maimaita da mutanen garin su to kaga a ka'ida in kai sallan farilla to in ka zo za ka maimaita za ka maimaita da niyyar nafila ne to kaga ta zama mai shi nafila yake yi amma a suran sallan farilla domin zai isha raka'a biyu fatiha da sura a bayyane raka'a biyu kuma fatiha a boye sannan manzala sallama ya yana zaune a mina sai wasu samari guda biyu suka zo suna sallah Allah yana sallah da sabansa sai suka zauna ba su yi sallah ba ba su yi sallah ba sai ce musu ba an gama ya ce ya ba ku yi sallah tare da mu ba alastu ma musulmai ne ku ba musulmai bane suka ce mu musulmai ne sai dai sallai na fi na mun yi sallah a can wajen hemomin mu ne a masaukin mu sai manzo Allah sa ya ce to idan ka kai sallah a inda kuke sai kuka samu mutane suna sallan jam'i ku bi su kada ku zauna fa innaha takunu lakuma nafila wannan ta biyun sai ta zame muku nafila to kaga ya nuna kenan sallar ma'azuri jabal ta biyun nan nafila ne sannan su kuma sun bi shi to wanda yake da wannan fahimta ce ya halatta abi mutum a sallar nafila to zancen da yafi inganci lalle mai farilla mai nafila zai iya bin mai farilla zai iya bin mai nafila zai iya bin mai nafila saboda manzo Allah ya ambaci ta biyun nafila duk da suran akwai bambanci to amma idan ya zo tunda ba dalilin da ya hana hadisin inna ma ju'ila imamu li utamma bihi fala taqtalifu ala imamikum an sanya liman don a yi koyi da shi kar ku saba wa liman ba yana magana akan sabanin niyya bane sabani na aiki shi yasa yi misali wai za raka farka wai za sajada fazdu in yayi ruku'u kai kar kai ruku'u sai yayi kar ka dago sai ya dago duk haka aka gama lissafin amma ba kawo magana niyya ba to kawo kuma duk malamai sun yi ijma'i kuma idan kai na idan kai na kake son kai ya halatta ka bi mai farilla to kaga anan ma kun saba niyya ai shi yana farilla kai kana bin kana niyan nafila amma kuma ya halatta ba malamin da yace bai halatta to wancan din ma ya halatta wanda kana niyan nafila wannan yana niyan wato ainihin farilla wannan shine zancen da wato a yanzu na fi nitsuwa da shi amma a da ina ba da fatawan kada mai farilla kada mai nafila bi a mai farilla bi mai nafila na sha ba da irin wannan fatawan to amma yau da gobe ina karatu dai har na samu nitsuwan da zan iya ba da fatawan cewa ne farilla zai iya bin wato mai nafila musamman wannan hadisin da manzon Allah ya ambaci sallah ta biyun nafila yace fa innaha takunu lakuma nafila ta biyun za ta zama muku kuma fa tare da manzon Allah za a yi ta biyun amma yace ta biyun za ta zama nafila wata ita ce farillan su to kaga balle wanda kuma ta biyun ba tare da manzon Allah za a yi ta ba to da haka idan mutum yayi ba za a ce sallar sa ba ta yi ba amma kai in baka gane ba za ka yi ihtiyadi kai sallan ka daban ko ka samu wasu masu farilla wannan babu laifi domin dama mustahabi ne ba wajibi bane maimaita ainihin sallah ne ko kuma bin jam'i wanda ba na ba ba ba na masallacin ba na. wannan kuma tambaya ke kan wani lokaci ne addu'a ta fi karbuwa wajen Allah ta to addu'a dai shi tana karbuwa amma lalle akwai lokutan da ta fi karbuwa babu kaman sudusin dare na ƙarshe sudusin dare na ƙarshe wato in ka kasare dare kashi shida biyar ya tafi saura na ƙarshen nan to addu'a ta fi karbuwa wurin don hadisi ne ingantacce manzala ta sama ce ubangiji ta yana sauka saman duniya a lokacin da sun dare ya rage na ƙarshe kashi ɗaya cikin shida sai ya tambaya ya ce wa zai roƙe ni in amsa masa man ya da'uni fa astajib lahu wa zai roƙe ni in amsa masa wa man yasaluni fa udiyahu wa zai tambaye ni na bashi wa zai nemi gafara na in gafarta masa to ba kama wannan lokacin sannan kuma akwai tsakanin kiran sallah da iqama shi ma zo a hadisi in an kira sallah kafin a yi iqama shi ma lokaci ne na na wato ainihin amsa addu'a lokaci na amsa addu'a to sauran wurare kuma na wasu ranaku ne kamar a ce tsaiwan arfa lokacin da ake tsaiwan arfa tun daga lokacin da rana ta yi zawali har rana ta faɗi har gari ya waye wurare aka fi tamanin wato ainihin za a amsa addu'a a wannan lokuta din wannan kuma cewa yake sana'arsa eh, typing ne akan computer business center to sai aka kawo masa wani rubutu da ya karanta kan ya buga sai ga rubutun yana ɗauke da shirka ga Allah ta'ala cikin kalmomin da aka sa ya buga din wanda za a biya shi to ya dace wannan bugun ko kuma ya bari da ya tabbata shirkan ne bai dace ba domin yayi din za a yada shi ne kaga za a yada shirka kuma bangi ta ce wala ta'awanu al ismi wal udwan kar kai taimakekeniya da wani a bisa wato sabon Allah da wuce gona da iri saboda haka kenan saboda haka ba za ka taimaka wajen yada shirka ba idan an yi haka kwata-kwata kada ka kada ka buga inda ya tabbata shirka ne ka sai kai ba za ka iya ba saboda kaga wasu uba wanda ba su dace da shari'a ba wannan kuma cewa ke mala idan qur'ane suka yayyage haka eh, in an tara sallan da suka yayyage din wanda ba za su karantu ba aka kona akwai laifi ko kuma ya za a yi da su ba laifi don an kona dama abin da ya kamata ne don ba kona ba kuma za a walakanta su amma aka kona ko an taka toka aka taka ba qur'ani aka taka wa wannan kuma yace iska ce ta zo fita masa daga dubura amma sai ya matse ta mayar da ita cike sa ya tana nan ko kuma ta waro <laughs> tana nan sai ta fita ne alwala take warwarewa wallahi ta ta tasma sautan autaj jidariya saboda haka in bata fita ba alwalan ka bata warware ba to sai dai in kana cikin sallan nan wato kai aiki dewa kana matsewa tana komawa ka kasa nitsuwa har abun ya dau lokaci to fa sallan ka za ta baci sallan ka za ta baci saboda manzala ta sama ce la salata bi hadrati da'ami wala mi wala yuda la salata bi hadrati da'ami wala yudafi al akhbathani wato babu sallah idan akwai abinci a gabanka kana jin yunwa kana sha'awan abinci, don zai shagaltar da kai sai ce haka nan wanda kuma abin da yake turo masa wato ba haya ko fitsari yana turowa yana turowa shi ma aka ce babu sallah tare da shi to anan shi ma an yi irin wannan tafsirin idan bai matsu sosai yadda zai rasa nitsuwa ba sallar sa tayi amma in ya matsu sosai yadda zai rasa nitsuwa ba da sallah to haka me me ture rihi ma iska a duburansa in har ya ɗauke masa nitsuwa to bai da sallah domin nitsuwa rukuni ne na sallah amma in ya ture ture mai da ita ina nitse bai shiga wani hali ba to sallarsa ta yi alwalansa ba ta warware ba kuma na'am wannan kuma cewa yake malam ni ne na yi alwala ban yi sallah ko kan na yi sallah sai na shafa mai sai wani ya ce min wai kuskuri ma na ma na sai ya sake alwala <laughs> to shafa mai yana yana warware alwala ne ai ko fitsari ka shafa alwalan ka ba ta warware ba sai dai ka je ka wanke fitsarin sana mai da ba na jasa ba ne saboda haka shafa mai kai alwalanka ka shafe manka ka tace kanka da gemunka da komai duk wani abin da ya kamata kai ka fesa saurare ne duk wannan ba zai taba maka alwalanka ba alwala ta riga ta tafi yi. yanzu inda za ka yi sallah za ka yi alwala cikakkiya sai ka je ka yi aski kobo. za ka tafi za ka iya tafiya masallaci ka je ka yi sallanka wannan cire gashin da aka yi ba za ka ce a to ai inda na shafa nan ya fita ba ina ai tsarki ne na ma'ana ka riga ka yi tsarki kawai saboda haka ko ka cire gashin to wallanta na shafa mai ma'anansa ka shafe ruwan da ke jikinka ne to me matsalan ai tsarki ka riga ka yi ko ka yanke farcen ka bayan ka yi alwala duka babu matsala ba sai ka sake sa ruwa a inda ka yanke farcen ka ko ka yi alwala ka goggoge ruwan da tawul ko wani abu alwalan ka ta riga ta ce saboda haka don ka shafa mai karin tsafta ne kuma yana da kyau ba sai bai taba alwalan ka ba eh, wannan cewa yake wai mala ya halatta a kira mutum da suna Abdul Bashir da kuma Abdul Kabir sannan menene ma'anar kalmar hasha da ka faɗa to Abdul Bashir dai baya halatta don ba daga cikin sunayen Allah Al Bashir ko akwai ne ba daga cikin manzala ne aka siffanta shi da bashiran wa nazira ba daga cikin amma Al Kabir yana daga cikin sunayen Allah Al Kabir zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min duni huwa al ba'd wa anna allaha huwa al ali kabir fa ga abdul kabir ana nufin bawan allah wannan ya halata babu wani da sannan sai me me ma'anan hasha hasha to ne kaman ka ce illa ne muna da hasha muna da khala muna da ada wannan dukkanin suna iya zama fi'ili suna iya zaman harafi. duk suna aikin illa amma illa ita harafi ne nan da yake hasha abdul muttalib hasha abdul amma banda abdul muttalib kaman ka ce siwa abdul muttalib siwa abdul muttalib shi kuma suna ne dole idafa zaka zaka ce abdul muttalib ba zaka ce siwa abdul muttalib amma khala abdul muttalib hasha abdul muttalib sannan abun nan ada abdul muttalib zaka iya faɗin haka ba zaka iya cewa hasha abdul muttalib khala abdul muttalib kamar ta kasara ka ce ada abdul muttalib in ka masa fasaha ka ɗauke shi fi'ili ne da ada da kala da hasha idan kai masa kisra kuma ka ɗauke shi mai ka ɗauke shi ainihin suna ne ko kuma harafi sai zama ada abdulmutsali muttalib abdulmutsali amma in ka sa masa ma to ba dama dole sai ka yi sai ka yi masa fasaha ka sa masa ma mazdariya wato ka ce ma hasha dole ka ce abdulmutsali saboda ma mazdariya tana shiga fi'ili ne saboda ka ma ada abdul muttalib ma khala abdul amma in baka sa ma kana da daman ka abin nan ka kai fi'ili yi nasaba kana da daman kuma kai jarra to sai galibi sun fi yin sun fi ainihin nasaban ne hasha quraishan fa inna allaha faddalahum ala albariyati bil islam wal din ce hasha quraishan bai ce quraishin ba ra'aytu alqauma ma hasha quraishan fa inna nanu afdaluhum fi'ala na ma saboda ma to inda yace ma hasha quraishan dole ce quraishan amma hasha quraishan zai cewa hasha quraishin babu wani matsala a larabci to da hasha suna ne na istisna ko fi'li ne na istisna'i kaga da zaka mai da shi suna mai ma'ana illa kawai yanzu ana ibnu hazan yace kowane suna ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah sai ce hasha abdul muttalib yaga zai iya cewa hasha abdul muttalib ko ka wasance shi aka duk ba ba damuwa bane so da haka hasha ma'anansa banda duk an yi ittifaqi duk wani suna za a ce abdulwani ba abdullah ba ba bawan Allah ba da suna Allah raba ba duk ma'anar su ittifaqi sunan haramun ne amma hasha abdul muttalib banda abdul muttalib shi kuma ya halatta ba haramun bane na'am to sai kuma masu addu'o'i ciki akwai wani da ya ce zai je screening ne ya samu short service a aikin soja yana neman malam ya taimaka masa da addu'a Allah ya ba shi nasara sannan akwai wani yaro da ko ba Allah da aka yi wa aiki a dala yau ana neman addu'a wajen malam da sauran yanwa Allah ya ba shi lafiya akwai kuma wata mata wadda ita ma ta rubuta cewa suna da matsala da kishiyarta da take neman ta ga bayanta a gidan aurenta suna neman malam da sauran yan uwa su taya ta addu'a da dai masu tarin yawa na bukatu waɗannan su ne bukatun da yan uwa suka gabatar wanda suka aiko addu'o'i na lafiya musu bukatun suna alkhairi mu ma lafiya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya mara lafiya Allah ya bashi ya bashi lafiya da kuma wanda mai appointment ne ko mai abu nan mai aiki za a screening Allah ya ba da sa'a da kuma wacce ta samu matsala da yar uwarta abokin zaman ta Allah daidaita su اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين